الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يجيب لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyukan mu na ibadu Allah ya sa zama karbaku Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukan mu karatunmu na wannan littafi furasu kasbi sawabi yau in allah ya yarda za mu tashi ne a shafi na saba'in da bakwai karatunmu na baya mun karanta fat wato babi ko fasali da ya mana bayani akan falala na kira zuwa ga allah da kwaɗaitarwa bisa shiryar da mutane bayani ya gabata cewa kira zuwa ga Allah wato asali ne daga asalin musulunci kuma shiriwan bayi cikin rayuwarsu ta duniya da gobe kiyama ya dogara ne a bisa Allah idan aka bi Allah rayuwa sai ta yi kyau duniya da lahira bin Allah kuma da manzansa ya dogara ne a bisa kira da za a yi wa mutane don haka Alƙur'ani mai girma da suna ta nabi sallallahu wasallam sun ba wa al'amarin da'awa mahimmanci mai girman gaske ƙur'ani ya nuna cewa da'awa ita ce kalma magana wacce take mafificiya sannan kira zuwa ga hanyar Allah aiki ne daga cikin ayyuka irin na annabawa da kuma waɗanda suke biyayya suka biyayya a gare su don haka hadisi ya tabbatar da cewa idan mutum ɗaya ya shiryu sanadiyanka to abinda za a baka na lada shine mafifici akan a baka garke na jajayen rakuma shafi na saba'in da bakwai wannan kaɗan da cikin abin da muka karanta kenan a makon jiya yau kuma za mu ci gaba a shafi na saba'in da bakwai in allah ya ja za mu tashi ne a sabon fasali da yake cewa fadlu man sannatil islami sunnatan hasanatan ومن أهيا sunnatan kad أميتت fadi zai bayani akan falala na wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau a cikin musulunci ko kuma mutumin da ya raya sunnan bayan ta mutu to wannan yana da falala mai girman gaske to da farko kan mu shiga fasalin mu karanta hadisi da malamin fara kawo mana da yace man sanna fil islam sunnatan wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau a cikin musulunci da farko me ce sunna kuma wani yakan iya sunnanta wata sunna wacce ce sunna to da farko a luga a wajen malaman luga sunna tana da ma'ana a kuma wajen malaman shari'a a istilahi sunna tana da tata ma'ana ina ka ce a sunnatu a larabce hanya kenan hanya sunna shine ƙur'ani ya zo da kalmar sunna da ma'anan hanya ma'anan luga kenan qur'ani yana cewa sunnatullahi lati kada khalat min qabl walan tajida li ta tabdila to wannan kalmar sunna da ta zo a wannan aya cikin alqur'ani ta zo ne da ma'ana na luga cewa hanya ita ce sunna kenan to amma a shar'ance a istilahi idan aka ce sunna to ba wai ana nufin hanya ba ne a a sunna a shari'a tana tafiya daidai ne da ma'anan hadisi a cikin shari'a kamar yadda hadisi a luga yana da nashi ma'ana, kamar a ce magana hadisi magana ba ma haƙula ƙaumi la ya kaduna ya fi hadisa ko to wannan hadisa magana kenan kaga ita ma hadisin aluga tana da tata ma'ana amma idan aka dawo istilahi da hadisi da sunna duk suna daukan ma'ana guda ɗaya za a iya cewa wannan hadisi ne wannan sunna ne in duka istilahi ne ma'anansu ɗaya hadisi da sunna a istilahi ma'anansu ɗaya to a nan malam da yace mana fadlu man sanna fil islam sunnatan to yana nufin sunna ta shari'a ba sunna ta lugawa me sunna ta shari'a ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw wasfin khalqi aw wasfin khulqi wannan sunna kenan duk abin da za a danganta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam magana ne aiki ne ko kuma abin da annabi ya tabbatar kamar a ce annabi ya ce kaza to wannan abin da aka ce annabin ya ce sunan shi sunna ko kuma annabi sallallahu wasallam ya kasance yana aikata kaza to wannan abin da aka ce annabi yana aikatawa to wannan abin sunna ko kuma wane ya taba aikata kaza a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a ji inda aka ce sai annabi ya ce mishi karka saki ba karka saki ba a ce annabi ya ce mishi karka saki ba kamar wanda ya shigo masallaci a guje ko wani ya zo zai sallah zai annabi suna sallah shi kuma ya zo shi ma yana so ya fi jami sai ga yi ruku'u kan ruku'u ta tsere mishi sai ya tebo a guje sai ya karaso da ya ƙaraso sai manzo Allah sallallahu da aka idare sai waye ya shigo a gujan nan sai ya ce ni ne yace zaka kallahu hirsan wala ta'ud nan, Allah ya ƙara maka kwaɗayi na san riskan ibada amma daga yau karka saki duk wanda zai zo sallah ya zo a nutse abinda ya samu tare da liman ya sallata abinda ya tsere miki ya cikato ko kuma ya rama duk akwai ruwaya ko ya cikato ko ya rama cikin to kaga wancan mutumin da ya zo a guje shigo masallaci da a ce ba a ruwaito annabi ya ce kar ya sake wannan gudun ba to da wannan gudun ya zama sunna in ka gani man ya yi ya kaɗi ba a guje sai dai ka shigo to amma hadisi ya zo annabi ya ce mishi kar ka sake shike to duk abin da aka ce wani yayi a gaban annabi Muhammad amma ba a ce annabi ya ce miki karka sake yi ba to nan albun shi ma sunan shi sunna yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara sunnan da zancen shi shi ma cewa aikinsa sunan aikinsa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa marrajiba an sunnati falaisa minni ko duk wanda yace ba ruwan shi da sunna ta to shi ba baya tare da ni to abin sunna shi aikin sa aikin domin ne wannan hadisi annabi ya yi ne a lokacin da wasu suke kokarin yin wani abu daban ba irin wanda shi yake yi ba sun shigo sun tambayi yaya yanayin ayyukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan shi suka ba su labari suka ce a ah, shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da daddare kuma yakan yi bacci sannan yakan yi azumi wata ran kuma ya ci abincinsa da rana ba kullun yake ta azumin nafila ba sannan kuma ga mu mutaran nan duka mu matai shi ne wasu samari guda uku shauki ya ɗebo su na ƙoƙarin kwaɗayin addini suka ce tsab wane mu da manzo Allah shi da Allah ya riga ya gabata miki gabansa da bayansa bai da za mu haɗa kanmu da shi sai ɗayan ya ce ni kam daga yau ba zan sake cin abinci da rana ba zan ta azumi har sai na mutu ɗayan kuma ya ce ba zan sake bacci da daddare ba kullum sai dai ta sallah har sai gari ya waye ɗayan ya ce ni kuma ba zan yi aure ba kadin auri mata ta zo ta shagaltar da ni ga barin ibada annabi ya fito ya ce su waye na ji suna ce kaza kaza kaza suka ce muni ku ne kuka ce kaza kaza sai ce to ni ku sani annabi zai faɗa aikinsa kenan zai faɗa aikinsa aikin annabi kuma dama shine suna, zai ce to ku sani ni da kuka gani kan yi azumi wata rana ta abinci da rana Na kan yi sallah da daddare kan yi bacci kuma ga mata na dudun na aura kamar ragi ba an sunnati falaisa minni wanda yake ba shi ba suna ta ba tare da ni haka wannan hadisi sai daga tabbatar da cewa in an ce sunna a shari'a to ana nufin aiki irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake yi kaza ko ka bar kaza in yake yi kaza to aikatawan sunna ce ta ka bar kaza barin kuma sunna ce ta to shine anan malam yace duk wanda ya sunnanta wata sunna a musulunci ne kyau ko ya raya ta to ga irin falalan da zai samu shine sai malam ya fara da kawo hadisi yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ci, man sanna fil islam sunnatan duk wanda ya sunnanta wato wata sunna a cikin musulunci hasanatan wacce take mai kyau falahu ajruha to yana da ladan wannan sunna wa ajru man amila biha ba'dahu da ladan wanda ya aikata wannan sunna a bayansa yana da ladan wannan mutum min gairi an kusa min ujurihim shay ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunnan kai da ka sunnanta ba ko mutum nawa ne suka aikata irin wannan aiki to za a tattaro irin ladan su kai kuma sai a sake baka saboda kai ne ka sunnanta abinda ake nufi a nan da aka ce man sannatin islami islam sunnata sunnatar din nan ainihin sunanin rasu daga cikin sunnar manzan Allah ka raya ta ko ka asfasa ta sunna ce ta annabi amma mutane ba sa aikatawa kai kuma sai ka zo ka sunanta musu ka asfasa musu ce ai wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ku dinga aikatawa kenan sai suka kama sai suna yi to duk wanda ya wannan aiki ya aikata wannan sunna yana da lada kuma kai da ka asasa mishi kana da ladansa cikin misali wannan karatu da muke ai wasu ne suka asaba. ko yawwa karantarwa kuma a zo a zauna a masallaci a karantar ai sunna Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a masallaci ya karantar da sahabbansa ya koya musu qur'ani ya koya musu sunna don haka wasu ne suka yi tunani suka ce a kamata a zo a dinga karantar da karatu a nan ƙala Allah ya ce annabi ya ce wasu ne suka yi tunani suka asasa shi kenan mu kuma da suka asasa mu kuma sai muka zo shi kenan don haka duk wanda zai zo nan ko ya yi karatu ko ya shaurari karatu to waɗancan da suka asasa suna da ladansa bayan mu ba ma nan kuma wasu suka zo suka tsora to haka ladan zai ta bin su har cikin kabarin to wannan abin da ake nufi kenan akwai wani bawan Allah da ya zo shi bako ne sai ya zo garin nan a watan azumi da ya zo a watan azumi daga ƙauyensu kuma sai ya zo a goman ƙarshe da daddare sai yana ta jin masallatai kawai ana ta sallan da hajji ya ce a ah, kuwa kuke yi a garin nan muka ce e mu haka kuke yi ya ce a ah, to shi ke nima na je garinmu ni ma za a fara a garinmu sai ya tafi garinsu bayan kamar shekaru uku kawai sai ya bugo min waya sai ya ce irin wannan sallan da kuke ba mu ma yanzu muna yi a garinmu a su shi ma da ya kowa sai ya je mai sai assasa kaga sunna ce sallan dare da raya goman ƙarshe amma shi a garinsu ba sa yi ba su sani ba sai da ya zo nan ya ga ana yi da ya koma sai je askasa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah kaga yanzu shi wannan bawan Allah za a ta sallan daren nan ko ya mutu yana kabarin sa in dai aka tashi aka yi wannan sallar hajji to yana kabarin sa sai lada bi shi domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq ya ce duk wanda ya assasa wani abu wanda yake mai kyau to yana da ladan sannan kuma yana da ladan wanda ya aikata wannan aiki har ranar kiyama kuma ba ba shi ladan su da za a yi ba zai sa su kuma a tauye musu nasu ladan ba misali da nayi na ce wasu ne suka asasa wannan karatun idan Allah ya ba mu lada ya ba su ba wai a namu za a ɗiba a ba su ba a'a namu daban nasu daban haka Allah zai yi saboda falalansa to a nan kuma yana da kyau mu gane ba wai sunna kawai mai kyau in ka asasa ita ce kake da lada ba sun kuyan haka ma in ka aikata shi ma kuma kana da zunubi wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda yaje sunnan ta wata mummunan abu kaje je ka assasa wani abu mummuna to kana da zunubi kana da zunubin wanda ya aikata wannan zunubin kuma shi ma har ranar kiyama kuma zunubin da za a baka ba zai sa a tauye waɗancan nasu ba sai za karka yadda in za a assasa wani mummunan abu banda kai ba ruwanka ka fita an ji an bude wurin caca kai ne shugaba na budewa shi nan, to duk wanda zai zo ya yi kai ma kana da kamishon shi ke kana da kamishon wannan wannan abin da ka ji kai shi yasa yanda Allah zai ba waɗancan da suka yi mai kyau kai ma kai mara kyau kai ma haka Allah zai ba Allah ya ba mu ikon sunanta. kyakkyawa kuma ya tsare mu daga sunanta abinda yake mummuna fasali na gaba ya ce, fadlu ta'alimin nasi alkhair falalan karantar da sanar da mutane alkhairi falala na koyar da mutane alkhairi ko sanar da su alkhairi alkhairi alkhairi abinda ya kamata mu fara ganewa daga nan kalman alkhairu da farko shi ma a na kira yanzu don haka alkhairin nan ba wai karatu kawai ka koya mutum karatun ƙurani ka koya miki hadisi ba shine kawai alkhairi ba alkhairai suna dewa akwai abubuwa dewa da sunansu alkhairi da haka in ka koya wa mutum wani abu na alkhairi to duk falalan da za a faɗa a cikin wannan to kai ma ka shiga kamar masu koya mutane sana'o'i alkhairi ne ka koya mutum kafinta makanikan tela tuki duk alkhairi saboda da ka koya mishi da wannan ɗin kuma yake zuwa yake sana'a ya samu abin da zai ci ya ciyar da iyalarsa sunansa alkhairi to Allah bai barka haka ba akwai falala ala sallallahu alaihi wasallam mala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man allama ilman wanda ya sanar da ilimi ko wanda ya sanar da ilimi falahu ajru man amila bihi yana da ladan duk wanda ya aiki da ilimin la yanqus min ajri amili amma fa ba za a tauyewa wa wanda ya aikin ladansa ba kai ka koya mutum karatu ka koya mishi wani ilimi sai je aiki da ilimin za a bashi ladansa kai kuma da ka koya mishi kai ma kuma a baka ladan rawahu ibn maja wa hasanahu al-albani ibn ya rawaito wani hadisin albani kuma ya kyautata hadisin ya ce hadisi ne wanda yake mai kyau don haka abinda ake so ga mutum ba wai ka sani ka ɓoye sanin ba ka taɗaita wa kanka falala in ma ba ka samu azaba ba ke ko? in ba ka samu azaba ba ke innan lazina ya tumuna ma an zalna min albayyana wal huda min ba di ma bayyana wa linnas bil kitabi ula'ika Ka ji ba sayyidina abu huraira sahabi ne na annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam yace ba dan ayan nan ba da ban koya kowa komai ba ba ruwana me yasa ya faɗi wannan saboda irin wahala da takin hankali da damuwa da ke ƙarƙashin aikin koyarwa in kana koyarwa sai ka haɗa da hakuri shi yasa a karatunmu na wancan satin mun karanta inda aka ce mana daga sharruɗa na da'awa akwai haƙuri saboda su kansu annabawan da Allah ya ɗora musu aikin su kira mutane sai da yake su yi haƙuri hatta shugabansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul fasbir li hukmi rabbika la takun ka sahibil huti iznada wa huwa maktum karka yi fushi me yasa aka ce karka yi fushi domin an san za a fusatar da ba zai ka zo kana koyar da mutane wai kana ta koyarwa ba a bata maka rai ba ina ai kai ne maka tarbatin rai akwai wanda ba da gangan zai maka ba akwai wanda kuma da gangan zai maka a jami'ar mu shi kenan sai aka ban wani course introduction into arabic grammar amma waɗanda zan koyawa 'yan history and diplomatic studies wanda daga alif za a fara koya musu alif ba alimun ba'u saboda dalibai guda ɗari da wani abu ne amma musulmi guda shida ne a ciki daga iyamuran kudu ina ne ina ne sun samu an ce musu kuma dole sun yi wannan kotu shikenan sai na shigo na so ma koya musu shikenan to 'yan musulmin da suke ciki guda shida su akwai wata yarinya ita tana zo ta nuna cewa to wannan masu alin bawul din nan ma me ma wannan ta nuna abokanan ajinta ita shikenan sai na ina rubutu a blackboard sai na rubuta ainun ainun haka na larabci sai ta ce sa that is not how to write ainun ah <laughs> a'udhu billahi wai ni na rubuta aido wai ba haka ake rubuta a cikin karatun ba ta ne ba wata tsokanai na ni yanzu saboda Allah eh? wai ba haka ake yi ba wai ba haka ake rubuta aido ba la haula wala quwwata illa billah to kaga inda hakuri ake so kenan ko to amma ka san dan adam ba koyaushe ne yake iya mallakar me kalman farko sai na danna masa a na ce ni za ki gaya wannan ba ainihin ba ne sai na ce come out sai na mika mata maka na ce right equally sai ta yi ta rubuta sai na kara mata wani ashirin na ce ta tsaya wajen tuku sannan na dinga zazzaga mata bala yan ajin hankalin ya tashi aka zo sorry sa please ka za ka za ka rai na ɓaci kazan kana koyarwa wannan ɓacin ran da bai kamata rai na ɓaci sai in bi abin da mai a hankali da kuma siyasa shi ya sa Allah ya nuna wa duk wanda zai koyarwa to ya zama yana da mai haƙuri kai hakuri saboda kai mai koyarwa ne za a bata maka rai wani da gangan wani kuma ba da sanin ba wasu da gangan za su za su su tsokano ka su su tsokane ka saboda su rikita maka lissafi to Allah zai nuna mana cewa lallai dole sai da hakuri fasbir annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dinga ba shi hakuri yana cewa kai hakuri kai hakuri kai hakuri dan haka wajibi ne idan kana koyarwan sai zama akwai haƙuri a ciki wannan haƙurin zai taimaka maka wajen isar da ne wajen isar da saƙon to nan wannan hadisi da muka karanta cewa man allama ilman falahu ajaru man amila bihi ka koyo ka koyar abinda ake so kenan abu huraira yake ba dan ayan nan da muka karanta innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ba yace shi da ba zai koya kowa komai ba saboda irin waɗannan abubuwa za a ci zarafinka za a wulakantar da kai za a fusatar da kai sai ce shi da ba zai koya kowa komai ba to amma aya ta ce wanda ya sani sai ya ɓoye to Allah ya tsine mishi to ina mutum ya ga ta koyewa babu dole ka bayyana hadisi kuma ya ce wanda Allah ya bashi ilimi sai ya koya ilimin to ilimin zai zama mishi linzami na wuta ranar tashin kiyama to kenan ashe idan ka sani abinda ake so da kai to ka je ka sanar to wannan kenan to anan akwai wani hadisi namto talib ne yake rantsi ko na'am maza Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yake nuna cewa in ka koya kai ma ka je ka koyar akwai wasu jama'a da suka taba zuwa wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wabdu bani kai wasu jama'a ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai suka ce mishi ya rasulallah mu daga garinmu zuwa nan inda kai kake akwai garin suwa ne kafirai ne ba zai yi mu taso daga garinmu koyaushe mu zo ka mu koyi karatu ba sai a wata mai alfarma lokacin da ba a yaƙi akwai watanni masu alfarma wanda ba a yaƙi a ciki har kafirai ma a zamanin jahiliya suna girmama wannan alfarman waɗannan watanni suka ce in a wata mai alfarma ne za mu zo mu wuce lami lafiya ba za su ce mana komai ba don haka mu ba za mu iya zuwa wajen ka ba sai a wata mai alfarma don haka yanzu da Allah ya sa muka zo ka sanar da mu abinda muka koma muka je muna ta aiki da shi ko mun mudu za mu shiga aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai koya musu wasu daga cikin rukunan musulunci wanda a lokacin an riga an saukar ya koya musu imani yace su dinga sallah yace su dinga zakka kuma su dinga azumi lokacin hajji bai sauka ba da ya koya musu waɗannan sai annabi ya ce musu irji'u ila ahlikum fa'allimuhum ku kuma ku koma gida ku je ku me ku je ku koyawa iyalanku wannan yana da tabbatar mana kenan idan ka koya ka iya to abin da ake so da kai kai ma ka bi kai ma ka koyar idan ka koyar Allah ya baka lada kuma ya baka ladan wanda ya aiki da abin da ka koyar da shi har zuwa ranar tashin kiyama to shine a gaba malai yake a qala wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa wa ahalar samawati da ma'abuta sama wanda suke sama sammai wal ardina da ƙasai hatta namlata har tururuwa fi hujriha a cikin ramunta wa hatta huta har kifaye la yusalluna suna yin addu'a ala muallimin nasi alkhaira ga wanda yake koya wa mutane alheri kaji rawahu tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya rawaito kuma ya inganta shi kaji abinda annabi mala'iku suna addu'a wa wanda yake koya wa mutane alheri wanda suke cikin sammai suna yi wa mai koya mutane alkhairi addu'a wanda suke cikin kasai in kana koya mutane alheri suna maka addu'a hatta namlata fi hujriha aka ce tururuwa a ramunta tana yi maka addu'a in kana koyar da mutane alheri wa hatta huta kifaye suna maka addu'a in dai kana koya mutane alkhairi haga anan da farko akwai abin da malaman balaga suke kira itinazi saboda mahimmancin al'amari inna allaha wa mala'ikatahu sai ke wa ahlan samawati itinazi ne saboda fa'ida zikirul am ba'da al-khas ne da yace inna allaha wa mala'ikatahu sai ce wa ahlan samawati shin suwaye a saman mala'ikun ne ya ce wa mala'ikata kuma sai ya ce wa ahalar samawa zikirul an adal khas saboda mahimmanci ya faɗi khas kuma sai ya sake faɗan am sannan ga wanda suke ƙasa to a nan wannan al'amari ne wanda yake mai falalan gaske sai ce la salluna suna yin suna wato addu'a saboda ita salludin addu'a ne as-salatu ay addu'a fil lugha dan haka anan wannan kalman sallan ta zo a matsayin ne addu'a ne Allah yana yi maka addu'a mala'iku suna maka wanda suke sammai suna maka wanda suke kasai suna maka tururuwa tana maka kifaye suna maka addu'a saboda kana koyar da mutane alkhairi Qur'ani yana cewa huwallazi yusalli alaikum wa mala'ika ko batuhu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima to inda yazo kenan huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake muku addu'a wani wuri kuma qur'ani yace khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha sai yace wa salli alaihim ka muku addu'a da haka wannan kalman la yusalluna shine addu'a kalman ta zo a cikin qur'ani da ma'anan addu'a tana muku addu'a to kun ga anan hadisi ya zo yake cewa ka yawaita bakunan da za su dinga yi maka addu'a saboda baka san ta inda Allah zai karba ba Ke sa misali yanzu na da bukatu zan yi cewa ne ka taimaka min da addu'a wane taimaka min da addu'a in yawaita in wannan yayi ba a karba ba wancan yayi in Allah ya da Allah zai karba to kai da kake koya mutane alkhairi ba mutane kawai ba ba mala'iku ba har tururuwa kai har kifaye kifaye ko tururuwa su nawa ne sai Allah waye san adadinsu ba wanda ya sani wal ardina mutanen ƙasa su nawa ne ba wanda ya san su mala'iku su nawa ne ba wanda ya san su kaga ko adadin mala'ikun da suke tare da mutane kawai za a ce su ne za su maka addu'a ai wanda ya san wato yawan su sai Allah Don a ƙaramin taɗiri kowane mutum yana da mala'iku 22 a ƙaramin taɗiri ke saboda ne akwai masu rubutu ai ko raqibun ce wanda sai yana dama ta yana hagu ga mala'iku biyu ke akwai mu'aqabat goma da rana goma da daddare 22 ke kowa yana da lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah goma za su zo lokacin sallar asuba wanda za su karɓa na aikin rana da asuba zai zo su karɓa wanda suka kwana kuma su kuma sai su sai su tafi haka suke canji a kanka su ashirin ne goma da rana goma da dare duk Allah ya yi su don su yi maka hidima kai kana da ashirin ni ina da ashirin kowa yana da ashirin waɗannan guda biyun kuma su ba wai je kaka dawo suke yi ba ko da yaushe suna nan shi yasa aka ce raqibun atid suna lura da kai kuma atidun ko da yaushe suna nan kaga 20 da juke to kace adadin mutanen duniya so 22 su nawa kenan ai ba sani ba to wa ma san adadin mutanen tukuna eh ko za ka ji an cewa yanzu mutanen duniya su biliyan kaza ai hasashe ne ko ba ka zai abinda larawa suke kira ne adadu takrib adadu takrib ana ganin kamar haka ne amma kuma sanin adadin ai sai Allah to mutane kenan ina ga mala'iku Allah akwai su a ƙasa akwai su a sama hadisi ya zo aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je mi'raji sai suka ga baitul shi kenan ya tambaye jibrilu ce, wannan aiki ne masallacin baitul ma'amu kullum mala'iku dubu saba'in suna shiga su yi sallah sun sun fito sai su yi haka har abada ba su sake dawa ba an jima kaɗan wasu dubu saba'in ne za su yi sababbi za su shiga su yi sallah sun gama sai sake yin haka kuma har abada ba za ba an jima wasu sababbi cikin yaushe suke wannan ke ni haka nan Allah yi naga suna yi ban san ranar da suka fara shi sa Allah ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah ko amma ga wasu suna faɗa mala'ikun Allah miliyan kaza da dubu kaza la ilaha illallah ah sai <laughs> Allah iya akwai wani malamin mu a Kano Allah ji kansa malamu baka tsisu mun yi karatun zaure a gidan shi yana koya mana karatu yace ne je juma'a baya zuwa ya shiga can ciki yace a baya ba yake shimfida da dumansa daga an gidan sai ya tafi gida muka ta mala ya baka shiga ya ce irin wannan masu wa'azi ba na son jin su <laughs> wani yana wa'azi ya tara mutane wani yana zai zana musu wato diagram na filin tashin kiyama sai wani zana wani abu haka <laughs> yana nuna kowa da suna ba yana kiran suna yana faɗan ɓangaren da suwa ne za su tsaya a filin tashin kiyama da wane da wane suna daidai nan ka zana ce la'ila a illallah ni na rasa ilu wai an zana diagram na filin kiyama yana faɗan wurin da wane da wane daidai wurin ka nan wai a wurin suke ana ce waɗannan su ne ake kiransu alƙasasun kenan alƙasasun masu wazin turmi su ne alƙasasun ake ce musu da larabci suna ɗaya daga cikin dalilai da ya sa aka fara ƙirƙiro hadisai na ƙarya in ka karanta asbabul wada'i fi ahadithir rasul sallallahu alaihi wasallam ga daga cikin dalilan akwai alƙasasu wai shi mutum dole sai ya kawo tarihi da zai daki ƙwaƙwalwar mutane wai sannan wai su za a ce shi ai malamin a asalin tarihi waɗanda suke ingantattu sun isa sun isa ka tsaya a kansu kawai sun ishe ka ba sai ka je kana kawo ni labari kaza kaza kaza kana kirkiro labaran da ba kai ba gini ka zo gana ce wai mala'iku miliyan kaza da kaza bayan Allah kuma ya ce wa ma ya alamu junu da rabdika illa ba wanda ya san adadin abin nan ɗin ubangijinka sai shi to don haka idan kana koyar da mutane alkhairi iya yawan mala'ikun nan duka za su dinga maka addu'a wanda suke cikin samai za su dinga maka addu'a tururuwa tana maka ku kifaye ka san an ce dabbobin ruwa sun fi na tudu haihuwa yawan haihuwa a dabbobin ruwa kuma ba kaman kifi a wajen haihuwa to an ce kifayen da suke cikin rafi za su dinga maka addu'a su nawa ne Allah shi ya kaɗai ya san su, to in kana koya mutane alkhairi za su dinga maka addu'a alkhairin nan kuma kamar yadda ya gabata ba wai an ce sai koyar da karatun ƙura'in da hadisi ba ko sana'a ne sunan shi alkhairi inda kana koyar da mutane to waɗannan abubuwan duk za su dinga yi maka addu'a shi ya sa duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya taimake shi sana'ar sana'ar koya wasu ne su iya to kare yi wa kansa mugunta akwai wanda wai shi sai dinga yi wa yaran aikinsa mugunta shi yana haka mai yana musu mugunta ne bai sai yana yi wa kansa ba kanka kake wa mugunta duk abin da Allah maɗaukin sarki ya hore maka ka'iya har wani zai zo ya koya abu ne wanda yake na alkhairi ba na shari ba kar ka yi kyashin koya mishi Baka san ma a ina amfanin yake ba misali in kai makanike ne ko kafinta a ina ne za ka ci amfanin wannan sana'a kai tsaye a karan kanka ko ta jikin wani ba ka sani ba Allah ne kaɗai sai? domin akwai mutumin da zai zama mai sana'a ne sai koya wa yara su Allah sai ya mutu buɗe a cikin sha'anin sai su samu wadata a ƙarƙashin wannan sana'an wadatar da ogansu ma shi bai samu daga baya kuma zo fi alheri. mishi alheri kaga ka ta wannan sana'an tana jikin yaranka ne ba a jikinka kai kadai ba to in kai musu mugunta ba koya musu ba kai wa kanka sannan wannan addu'o'i da aka ce mala'iku da tururuwa da kibaye za su yi maka to ka karasa kenan da aka karka yi mugunta sai ka ga za ka dinga jin masu sana'o'i iri-iri misali guda biyu ni na taɓa sabon case a kan irin wannan da na kafinta da na makaniki shi kafintan in ya zo yaransa sun kewaye shi yana aiki in zai yi irin aune-aunen nan ba zai a cikin nutsuwa ba wai don kar yaransu mai ya gane ai inci kaza ne sai dauke inci kaza dauke yana tai da sauri yaran ba za su gane yaya goga ya auna yanda mu ma mun zo sai tayi da sauri yaran ba za su gane kaga wannan ya cuci kansa shi kuma makanike sai ta sa yara su je suna ta wanke a ta wanke abubuwa da fetur wannan shi ne aikinsu idan aka zo za a hada injin sai aiki yaro kafin yaro ya dawo kawai mai an hada injin sai da zai iya ko wannan mugunta Ka yi wa kanka in ka tsaya ka koya mishi da kyau to wannan hadisi za ka shiga cikin wannan falala sannan kuma alkhairin da yake jikin yaron ta wannan sana'a kai baka sani ba wataƙila yana da arziki mai faɗi a cikin wannan sana'a wanda in yayi har zai zo kai ma kuma arzikin ya shafe ka da haka karka yi bakin cikin koya wani ba zan tsaya nan bakar wani ya ce na faɗi na makanikai da na kafinta har malamai masu ma akwai mugayen ai ko ba haka ba yawa ni na akwai wani malami na yi karatu a wajen shi Allah ya saka mishi da zai shi in ka zo karatu wajen shi bai cika so in kana ji yana fassara maka amma ba za ka ji abin da ya faɗa musamman in karatu mai wuya ne irin karatun fiƙihu babin kasuwanci da waye ba zai war ya iya abun amma bai warware maka ba in ka ce kala zai ce ko eh, ya gaya maka ke sai ya faɗa can ciki ko dinka maka bayani a can ciki ka kasa kunne ka kwanta ka yi shiru kana zo ka ji abin da ya faɗa sai ya ta faɗa ciki ba ka gane ba yanzu wannan shi dai baka yi saka ce ka zo ya ke koya maka ba amma yanayin yadda yake koya maka walla da za gane wannan malamanmu na zaure ke ne to ko a irin makarantu na nizamiya ana samun irin waɗannan malaman za su shigo aji ba wai ba za su shigo ba amma ba su taɓa maka karatu yadda za gane ko wani malaminmu a jami'a nan jami'an da ya koya mana karatu shi ma zai taka miji da haka yake idan ka kuskura ka shigo aji amma ba ka benci na ɗaya ko na biyu wallahi ba za ka taba jin abin da yake faɗa ba sai ta maga amma kuma ka gan shi a waje da abokanansa suna hira kana can za ka ji murya ce. amma an shigo aji sai ta yi magana a hankali kaza kaza kaza yana a hankali yan gaba ne kawai za su ji shi yasa duk da aka ce ajinsa ne za ga an buga sammako idan yana da lecture in takwas za ku shiga wallahi in ka zo bakwai da rabi ka yi shirme don ba za ka samu benci na biyu ba kuma in ka zauna na uku ba za ka taɓa jin abin da yake faɗa ba saboda baya so ka gane har ɗalibai sun gano to na malamai ma akwai ko ba gaba ka kafin jon sai na madina na su ma malamai akwai wanda suke mugunta to duk wanda ya yi ya yi wa kansa ga abin da annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce duk wanda yake koya wa mutane alkhairi to Allah da mala'iku da mutanen sama da na ƙasa da tururuwa da kifaye duk za su dinga yi mishi addu'a da fatan Allah madauki sarki ya dace da mu ba za mu ci gaba da wani fasali ba suna so ja hankalinmu musamman akan waɗannan kwanuka da muke ciki kafin kuma in Allah ya kai mu bayan sallah sai mu zo mu ci gaba daga inda muka tsaya nan alaga ta ma na ma a kira shi O hujir ko na juhuri E rami ok e juhuri haka ne ok kuskuren harshe ne insha Allah amma yadda na kun yake haka na ma mun lawa kai? ina so ja hankalinmu ne akan kwanuka da muke ciki na goman zulhijja waɗannan kwanuka kwanuka ne waɗanda suke masu tarin falalan gaske wanda Allah madaukakin sarki saboda falalan waɗannan kwanuka har sai da ya rantse da su Allah ya ce a cikin Qur'ani wal fajri ya layalin ashr yau yau biyar kenan ko hudu yau biyar ko yau biyar ga wata to kaga saura mana kwana biyar a gaba ke to waɗannan kwanaki guda goma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayanin yace ba wasu kwanaki da aikin kirki ya fi falala kamar waɗannan kwanaki guda goma har sabai suka ce mishi a ah, hadda jihadi annabi ya ce har jihadi in ka ga mutum ya tafi jihadi har ya samu ladan da kai da kake gida ka yi aikin kirki ya fi ka samun lada sai dai ya fita da dukiyarsa da rayuwarsa kuma ba zai dawo da ko gida ba dukiyar ta kare a can ran ma ya kare a can to shine zai fi kan kai aikin kirki amma ba haka ba duk wani abu da mutum zai yi na aikin kirki to ba kamar a waɗannan kwanaki guda goma ba shi yasa ake so a yawaita ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi kuma iri-iri yawan salloli na ciki yawan azumi na ciki yawan azkar yana ciki yawan karatun alkur'ani sada zumunci da sauransu duka suna ciki mu yawaita su a cikin waɗannan kwanaki akwai falala waɗannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja saboda falalansu Allah ya keɓanci rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci a cikin waɗannan kwanaki ake yi gabaki ɗaya shine aikin haji aikin hajji gabaki ɗaya yana karewa ne a cikin waɗannan kwanaki guda goma saboda yau lahadi biyar ga wata <clears throat> litinin shida talata bakwai laraba takwas laraba takwas ga wata shi ne yau mutarwiya wanda suke can maka za su yi aikin hajji ranar laraba za su fita za su tafi mina za su je su zauna su wuni su kwana za su tafi tunani gobe za su je arfa arfa kuma fadar allah ke nan a duniya kuma alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa ba mara albarka ba mara arziki kamar wanda zai tunanin cewa waɗanda za su tsaya filin arfa su yi addu'a cewa Allah ba zai karɓi addu'arsu ba to wanda ya wannan tunanin to mara arziki ne ba wanda za su tsaya filin arfa ba wanda ya aike su ma yake je su mishi addu'a Allah yake zai biya mishi bukatar su suka tsaya arfaran sha ran tara ga wata za su nune a harfa in rana ta faɗi su gangaro su zo muzdalifa su kwana washe gari goma ga wata za su zo mina su yi jiba su gangaro makka su yi tawafin ifada su yi aski sun yanka hadaya sai su warware harami sun gama aikin hajji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya aikin hajji haka yayi shi bai yi alfashi a ciki ba bai kusanci iyali ba <clears throat> a cikin wannan aikin hajji ko ba abinda Allah zai ba shi sai aljanna in ya tashi dawa gida kuma zai dawo ne kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi an wanke shi daga zunubi duka to wannan abu za a same shi ne a cikin waɗannan kwanaki guda goma wanda yau biyar saura biyar gaba mu da muke gida Allah bai bar mu haka <clears throat> falalan Allah ko ina akwai saboda hali ne <coughs> wanda yake can yanzu ya aikin haji Allah ne ya zaɓe shi ya ba shi halin ya je kai kuma da kake gida Allah bai manta da kai ba kai ma akwai abubuwa yanzu mu an ce mu yawaita ayyukan alkhairi ran tara ga wata ranar da su za su hau arfa a can mu kuma ka ce mu yi azumin arfa sabai sun tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da azumin ranar arfa yace yana kankare zunubin shekaru biyu zunubin shekaru biyu sanatul madiya wal baqiya dan haka Allah ya kai mu ran alhamis za ta zamanto ita ce tara ga watan zulhijja wanda Allah madaukin sarki ya hore mishi ya bashi hali to lalle sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi kokari ayi azumi in aka yi azumin nan to ga ladan da Allah zai baka zai kankare maka zulban shekaru guda biyu wata gari zai zama mana munan yawmul idi ne yawmun mashhur su kuma a can ranar juma'a zai zama yawmul hajjil akbari yawmun nahari ko a ranar kenan su suna can za su yi tsawafin ifada mu kuma muna nan za mu je idi to shi kansa idin nan zuwan shi abu ne mai falala saboda mai mala'iku za su tsaya ƙofofin idi suna yi muku barka suna muku barka barka barka suna taya ku murna na haka ba kyau wasu zai zauna a gida su zuwa idi ai sunna ne a to sunna ce abin ka wulakanta akwai wanda ba zuwa idi akwai mutumin da sai da muka je muka yi sulhu shi da matarsa akan idi gidan haya ne in aka ce yau idi sai ta ga wannan ya fito ya yi wanka ya sa fararen kaya ya ɗau da duma ya rike ɗan yaransa sun yi waje wannan ya fito ita kuma wucin ta kawai hau gani kawai sai yi ya fito ya sa wata bakar jallabiya mana duku duku mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a kai tayi tayi da shi yayi kawai ita kuma abin zuciyanta na ɓaci ya za a yi kowace mata mijinta ya fito ya yi wanka ya fesa turare ya ɗau da duma ita ko mijinta yana kwance a ɗaki kuma sauran matan sun san cewa mijinta bai je ba wannan abu ta yana ba ta kunya ta yi mishi na ɗaki ta mishi na ɗaki ya kiye ji shi ne kawai sai ta kawo ƙaransa ta ce ta kawo ƙaran mijinta mai ya faru ta ce ba rashin ci ba rashin sa kuma ba ya zagi na ba ya duka na kuma ba ya wulaƙanta iyayena amma matsala na da shi ɗaya ba ya zuwa idi sai a ah, to ke idi ina ruwanki da zuwa idi a a malam duk sauran maza za su fita su tafi ni wannan yana damun abin kunya a cikin mata kuma yana damuna alaga ta malam ta ce baka zuwa idi ba shi da wani hujja ba shi da hujjar komai sai a alaga ta malam ƙur'ani dai abinda ya ce wa ashiru hunna bil ma'aruf ku zauna da su da kyautatawa kyautatawan nan fa daga cikin kyautatawa akwai duk abin da kafan in kai zai faranta wa matar rai to yana cikin kyautatawa in dai zuciyarta zai daɗi yana daga cikin kyautatawa in kana zanin kamar zuwa sallan idi tunda ba sallah ce ta farilla ba kai ba ta dame ka ba to ɗabi'a ta gari tsakaninka da abokin zamanka zai iya kai ka aljanna yanda sauran matan suke jin farin ciki kuma wallahi a sharri irin na mata wallahi ran da faɗa ya haɗa ta da da wata wallahi za ta iya mata gorin wannan mu dai mazanmu suna zuwa idi ah la ilaha illallah to me za ta ce idan wata ta ce mata mu mazanmu na zuwa idi me za ta ce ba ta da magana Wa ya ja mata wulakanci kai ne ka ja mata don haka don Allah don annabi ka yi ƙoƙari ka dinga zuwa idi ta ce to kuma ikon Allah wallahi ya ji nasiha don tun da aka yi wannan abun ni ina ganin shi daga duban zajewa zai tafi izi don haka shi na shi ya wuce to yanzu muna yi wa kanmu nasiha ne kuma mu dage in an ce ran idin nan ka yi ka, akwai ladduwa ana so a sa kaya masu kyau in akwai sababbi ana so a sa a yi wanka a fesa turare a kama hanyar idi a ta yin zikiri ana ta ambatan Allah har sai an je an dawo sunna in za ka iya amma alababil istihbabi shi ne hanyar da ka bi in za ka koma gida ka canja ana son haka to in kai haka to a wannan ranan kuma akwai layya ga wanda Allah madaukin sarki ya hore mishi layya kamar yadda muka sani sabai sun tambayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ma hadhihi al wai wannan layyan me sai annabi ya ce musu sunnatu abikum ibrahim sunnan babanku annabi ibrahim tarihin duk mun sani annabi ibrahim ya kai shekaru 80 yana neman aihuwa bai samu ba daga ƙarshe Allah ya zurba shi annabi Isma'il bayan yaron ya data Allah yake yanka shi sai mafarki so uku Allah yana ce mishi ka yanka yaron mafarkin annabawa gaskiya ne kenan ya kama yaro ya je zai yanka ya je zai yanka Allah ya kawo rago daga gare shi ya fanci yaro tun daga nan sai aka mai da shi sai zama sunna mu kuma a gare mu duk ran da aka ce yau goma ga watan zulhijja wanda na wannan shekaran zai kama ranar juma'a ne to ana so musulmi wanda Allah madaukin sarki ya hore mishi to ya yanka shi ma sabai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa malana fiha in sunnan babanmu annabi Ibrahim ne mu me yana mu a cikin mun yanka annabi yace duk kowane gashi kwalli ɗaya na jikin ragon lada ne iya yawan gashin ragon iya ne iya ladan sai za ka ji malamai a cikin fikihunsu suna nuna cewa ba a cika so ana gobe sallah ko jibi sallah ka yi wa ragon mai wanka ba ba wa ta haram ba ne ana yi maka kwaɗayi mai lada ne don ba zai yi ka yi wa ragon wanka kuma gashin da mai ba mai zuba ba gashi ta ya fi dubu wanda zai zuba wanda ka bashi da dattinsa kuma ba kome ka gani ka gan ka zo ka yanka a lokacin ka mishi wanka za a baka ladan yawan gashin ne na jikinsa a lokacin da ka a lokacin da ka yanka amma wannan fa ba wani abun wani musu bane zaka je in ka je wani tsakar ah, ka mishi wanka a'a ba wai wani nassi ne a cikin min a cikin shari'a aka ce kar ka yi mishi wankan ba a'a masu hasashen da suka lura da ne aka ce yawan gashin yawan lada sai su ga an kai mishi wanka kuma za ka wanke kuma ba wani sharaɗi ne aka ce kafin a yanka ragon laye dole sai an mishi wanka ba shi kenan to sannan idan ka yanka ka ce bismillahi ka yanka malam mai risala ya ce wa in zada bi wallahu akbar fawazin ba kome amma ka ce bismillah ka yanka shi ke yayi amma ka ce wallahu akbar ce ba komai duk yayi to in ka yanka kafin jinin ya diga a ƙasa to jinin zai diga a wani wuri gaban ubangijinka zunubanka gaba ke ɗaya Allah ya wanke maka ka gani sannan kuma ka ci nama ba ruwan Allah da nama lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku shi Allah ba ruwan shi da naman kai zaka yanka kai zaka ci amma kuma zai baka lada saboda me saboda tsoron Allah da ya sa ka iya daukar 30 40 50 ka sayi rago saboda neman kusanci zuwa ga ubangiji to wannan ikhlasin da ke cikin zuciyarka shine zai je wajen Allah haka Allah ya hore maka kai in Allah bai hore maka kai hakuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi layya ya yanka raguna guda biyu da ya yanka na farko ya ce allahumma haza an muhammadin wa ahli baiti wannan nawa ne da mutanen gidana na biyu kuma ya ce wannan na al'umma ta ne al'ummarsa wanda kuma ba su da shi akwai wanda ba shi da shi in ba ka da shi allah ya sani ko yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir in Allah ya kuntata maka baka da shi ya fi ka sani in kuma kana da shi kaki ne da gangan Allah ya fi ka sani Sai na Umar radiyallahu anhu yana cewa duk wanda yake da abin da zai laye ya kiyayi to kar ya zo masallacin mu dan haka sunna ce kenan mai ƙarfi. kuma ana so a san makwabta mu cire irin wannan tunani namu da rowa da babakere kan abin duniya wai mutum ya yanka layya amma ga makwabtarsa ba su yi wai ba zai ɗansan musu ba ba a son haka ba layya ba annabi ya ce ko miya kuka canja ana so ku ƙara roman don ku san ma makwabta to ballanta na layya za zo ana ta suya eh? a waccan shekara abin bakin ciki akwai mutumin da ya yanka sa sa wundon makwabcinsa a cikin gidansa yake amma ko tsoka ɗaya bosan musu kuma babban abin bakin ciki makwabcin nashi ya rasu sai yara marayu da armala gauruwa mara miji kuma matar malaminsa matar malaminsa malamin ya rasu wundansa yana cikin gidansa ya yanka sa suka cinye ko tsoka ɗaya ba su ba su haba saboda Allah haba saboda Allah an yanka akuya a gidan manzan Allah annabi ya shigo sai Nana Aisha tace ya rasulullah ai duk akuyan mun rabar da ita saura karfata guda daya sai annabi ya ce a kike mun cinye kayan mu karfata daya ne kawai ba mu ci ba ai wanda ka bayar shine naka inji annabi Muhammad wanda ka bayar shi ne naka domin wanda za ka bayan sadakan nan to za ka je ka tarar a lahira wanda ka cinye ka je ka yi zawai ba shi kenan za ka ina karfafa mu in mun yanka kar mu rufe ido musamman musamman mabukata yau da fatan Allah ya ba mu abin da mu yi Allah ya kai mu sallar lafiya ya ba mu abin da mu yi layyan in mun yi kuma Allah ya karba mana anan mu tsaya insha Allah idan Allah ya kai mu bayan sallah sai mu cigaba daga inda muka tsaya subhanallahi bihamdihi ta ma tud wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin da